baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi. da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir. bago 'yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro to assalamu alaikum jihar niger ita ne kasa ta da jihar girman fili da kasa da daji a najeriya kuma jihar neja tana da boda da zonhara da kebbi da kaduna ta bangaren arewa saboda haka wa'annan 'yan ta'adda ɗin sun taho daga can wuraren naija suke zuwa dalilan abu guda biyu na farko a fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyar duk a naija suke a nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taba noma su ba da yawa sosai in an koro su sukan zo su boya cikin gajeji to sojoji najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan boko haram da aisuwa suna cikin wannan dajin sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na najeriya da jami'an tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajikan namu wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗanfi karfin gwamnati kamar ba gwamnati ke da cikakken iko a kansu a babu wannan a naija mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga yadda za zo a boye saboda haka gwamnatin jihar Neja ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna mana noma daji saboda mu samu mu neman mutanenmu inganci kuma mu samu mutanenmu abin yi saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya ɗaure insha Allah wannan masifa ma da ake ciki ga baki ɗaya za samu waraka a cikin magana na to bari mu je ga bakinmu da kuka shigo domin ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakinmu sai ka gabatar da kanka tukunan assalamu alaikum a suna na tijjani mukaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a najeriya sannan ni ne yake wakiltar najeriya a shirin humphrey fellowship na wannan shekara a nan amurka a tambaya ta ga gwamna na na jigawa um, mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso talatin a ɓangaren ilimi wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne a bayan haka um, ‘ya'yana guda uku din mata ne shi yasa yanke da sha'awa kan ilimin 'yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri akan ilimin 'yan mata a jigawa state ba saboda idan ka duba jigawa kamar kowace jiha a arewacin najeriya za ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma a najeriya sannan sai tambaya ta ta biyu ga mai girma gwamna na kebbi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar kebbi ba ma kebe ba duka arewacin najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a najeriya sannan ya yi bayani a kan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da ya zo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin jonathan da su mm, shiri na unesco da na unicef a kan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata to ah, muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnan jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa to alhamdulillah ah, mu a jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university duk yarinya da suke jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su kaga wannan wani mataki ne da aka ɗauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewar wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 da suke sudan muka dawo da su muka kai su cyprus waɗansu muka kai su india to daga cikinsu wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikinsu mata ne babu wani yaron yanzu outside da ka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introducing a system din akwai wani institute da muka yi na dan modi student care ah, wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda ke za a dawo da shi jigawa ce kadai a jihar a najeriya bayan gwamnati ta yi aji ɗaya biyu uku jigawa ta yi hudu biyar shida su duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta a to madalla labarin mu je ga wanda mai tambayar mu na gaba za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar Kebbi a watakila gina lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya game su duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana sa'i khalil na tambaya ta ga gwamnan sokoto shine especially a harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin mu ta Nijar da Sokoto kuma ana samun 'yan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan ɗin su koma so menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatinsu domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam to alhamdulillah kamar da ka tambaya aka magana na ishu na boda security muna da program wanda muke yi tsakaninmu da mu da UNDP akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilela local government wanda daga nan Ilila local government ya shahi wannan boda ta mu ta gudu a Ilela gada har zuwa sabon birni dama waɗannan su ne major local government boda area wanda muke da su a kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Nijar alhakikanin gaskiya ba daga Nijar ake kawo mana hari ba na yan ta'adda amma dai ana hitowa daga makamai ta Nijar because duk sadda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za ga an hauro da su ne daga Nijar ba an ɗauko su bane an taho da su za a tayar da su can za gani daga Nijar ne aka ɗauko makaman a shigo da su tun da Sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suke shigowa kuma yan ta'addar da a wannan wuri akasarin duk 'yan tada da ke mana barna tsakaninmu da mu da Nijar din za ka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakaninmu da Zamfara da Katsina. Majority waɗanda ke wannan duk nan ne suke. Kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati ta mu kaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba air force an ba army an ba civil defense an ba dss ma duk cikin kokarin da gwamnati ke yi mun zo mun ɗauki yaranmu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai girma gwamna an yi tiran fiye da mutum dubu biyu waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan dai aiki da ake don a samu a samu sauƙi ga yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodayaushe muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bi waya to yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnatin jihar sokoto masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga abokan aiki haruna shehu Maraban jos da grace oyenubi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc